صدق الله العلي العظيم Rediyo Hausa BOH ne yake magana a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Juma'a. Masu mu Assalamu alaikum barkan kuraka da fatan kuma an yi ni lafiya. To a shirin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya. sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da afirka a yau bayan sa kuma muna dauke da shirin nan na ra'ayoyin ku masu saurare daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na amsoshin fikihu sai kuma duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a goma sha bakwai ga watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wanda ya daidai da uku ga watan Jumada ula na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyar hijira ga Mariya. Masu saurare kun san cewa shekaru ɗari da hamsin da hudu suka gabata a ranar irin ta yau sha bakwai ga watan Nuwamban shekara ta alif ɗari takwas da sittin da tara aka bude mashigar ta suez ta kasar masar wadda ta hada tekun mediterranean da kuma tekun red sea wani injiniya ɗan ƙasar faransa mai suna ferdinand de lesseps shi ne jagoranci gina mashigar mai tsawon kilomita 168 kuma mai fadin kilomita 120 zuwa 200 a wasu wurare na mashigar ya kammala ta a cikin shekaru goma mashigar dai ta taƙaita zirga-zirga ta jiragen ruwa daga asiya zuwa nahiyar turai masu saurari kun san cewa shekaru 44 da suka gabata rana irin ta yau kwanaki biyu bayan kamawa da kuma tsare jami'an ofishin jikarancin kasar amurka tehran ɗaliban jami'a suka yi tare da tuhumar su da aikin leƙen asiri a cikin kasar ta iran margai imamu kumaini wanda ya assasa jamhuriyar musulunci a iran din ya buƙaci a saki dukkanin mata da kuma baƙaƙen fata waɗanda aka kama a cikin amurkawan a cikin wasikar da margai imamu kumaini ya rubuta wa ɗaliban ya ce salamu alaikum mata suna da haƙoƙi na musamman a cikin addinin musulunci wanda dole ne a kiyaye waɗannan haƙoƙi kamar yadda addinin musulunci ya umarni sannan kuma baƙaƙen fata suna shan wahala a hannun amurkawa mai yiwa ba tare da san su ne aka shigar da su a cikin wannan aiki ba don haka idan ya tabbata ba su da hannu a cikin ayyukan leƙen asiri ku sassauta musu a nan ne ɗaliban suka saki mata goma sha uku da kuma baƙaƙen fata waɗanda suke cikin jami'an ofishin jakadancin amurka da ke birnin tehran tun bayan ɗaukar wannan mataki da ɗaliban jami'a suka yi na kame jakadun amurka bisa su da laken asiri a cikin ƙasar da kuma yadda suka bayar da dukkanin taimako ga gwamnatin sarki sha wajen murƙushe buran al'umma gwamnatin amurka ta yi ta bin dukkanin hanyoyi domin ganin iran ɗin ta manta da abin da ya faru a cikin ƙasar da kuma gwamnatin da aka kafa bayan juyin johali tana ɗaukar rawar da amurka ta taka wajen wawushe dukiyar kasar iran a lokacin mulkin sarki sha da kuma taimaka masa wajen kisan kyashi a kan dubban 'yan kasar a matsayin wani abu wanda ba za a taba yafe mata ko kuma ɗauka shi da sauki ba ganin irin wanda matakan da gwamnatin iran ɗin ta ɗauka na ƙin mika wuya a lokacin hakan ya sa amurka ta fara ɗaukar matakai na ƙaƙaba mata takunkumai na tattalin arziki tun daga shekaru 44 da suka gabata har inda yau take.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 to jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara karanta muku labaran duniya to da farko ga muhimman kanun labaran shugaban adawar isra'ila yar lapid ya yi kira ga firaministan kasar benjamin netanyahu ya sauka daga mukaminsa saboda kasar ɗaukar matakan da suka dace kan yaƙi da ƙungiyar hamas a nijar an ratsar da mambobin hukumar yaƙi da cin hanci da kuma karɓar rashawa da sabbin hukuntar rikon soji na ƙasar suka kafa shugaban kasar malawi ya dakatar da yin tafiye-tafiye zuwa kasashen waje na ministoci da kuma jami'an gwamnatinsa a wani yunkuri na rage kashe kudaden gwamnati to yanzu ga labaran kamar da za su zo muku shugaban adawar isra'ila yar lapid ya yi kira ga firaministan kasar benjamin netanyahu da ya sauka daga mukaminsa saboda gwamnatinsa ta kasa ɗaukar matakan da suka dace kan yakin isra'ila da kuma hamas lafid ya ce yana buƙatar samar da gwamnatin da za ta sake gina ƙasar ko da kuwa jam'iyyar netanyahu ce za ta jagorance ta amma dai yana son shi na netanyahu ya sauka cikin wani sako a shafin x wato tsofan twitter da lafid ya wallafa ya ce sojin isra'ila da 'yan kasar sun nuna turjiya tun bayan harin ranar 7 ga watan oktoba da hamas ta kai isra'ila to amma harin ya nuna gazawar gwamnatin kasar musamman firaministanta ta ya karar cewa abin da muke bukata a yanzu shine gwamnati ta magance matsalar tsaro da kuma tattalin arziki lafid da baya cikin majalisar lura da yaƙi da aka kafa bayan harin da ƙungiyar hamas ta kaddamar kan isra'ilar a ranar 7 ga watan oktoba ƙasar afirka ta kudu ta shigar da kara a gaban kotun hukunta mai laifuka ta duniya icc da ta bukaci kotun da ta gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa isra'ila na aikata laifukan yaƙi a zirin gaza shugaban afirka ta kudu sir ramaphosa ya sanar wannan matakin da kasar ta dauka kan isra'ila wanda ke zuwa a daidai lokacin da 'yan majalisar kasar suka tabka muhawara a wannan alhamis kan yiwuwar rufe ofishin jakadancin isra'ila da ke kasar ta afirka ta kudu kasalika 'yan majalisar na duba yiwuwar katse duk wata hular diplomasiya da isra'ila har sai ta amince da take ta bude wuta a gaza shugaba ramaphosa wanda ke magana a qatar ya bayyana cewa lallai kasarsa ta yi amanna cewa isra'ila ta aikata laifukan yaƙi tare da kisan ƙari dangi a zirin gaza inda dubban falastinawa suka rasa rayukansu tare da ruguza asibitoci da kayayyakin more rayuwa na al'umma ko da yake dai afirka ta kudun ta ce bata ji daɗin abin da ƙungiyar hamas ta yi ba a isra'ila inda ta kashe mutane akalla dubu da ɗari biyu iran na ta bakin ministan harkokin wajen ƙasar ta ce ba ta da wata harwa a har-haren da ƙungiyoyin gwagwarmaya ke kai wa maradun amurka a kasashen iraki da kuma siriya hussein amir abdullahiyan ya ce kasar ba ta da wata rawa a hare-haren na baya-bayan nan da kungiyoyin suka kai a kasashen iraki da kuma siriya kan sansanonin da amurka ke jagoranta musta abdullahiyan ya shirya wa tashar cbs news cewa waɗannan kungiyoyi a iraki da siriya waɗanda ke kai hari kan maradun amurka sun yanke shawarar kansu ne yayin da ya taɓo batun kisan kiyashin da isra'ila ta yi wa falastinawa a zirin gaza a cikin kwanaki sama da arba'in ministan harkokin wajen kasar ta iran ya bayyana tsananin adawar kasarsa na yaduwar yakin a wasu sassan yankin a gaskiya ba ma son wannan rikicin ya faɗaɗa amma amurka na ƙara rura wutar rikicin yakin ta hanyar nuna goyon baya ga isra'ila in shi babban jami'in diplomasiyyar na iran amir abdullahiyan ya kuma wanke kasarsa da zargin cewa ita ce ke bayan wasu hare-hare da 'yan gwagwarmaya na husi na yemen suka kaddamar a baya-bayan nan a wata sanarwa da ta fitar a ranar 8 ga watan nuwamban nan rundunar sojin yemen ta sanar da harbo wani jirgin sama marar matuki na amurka na zamani samfurin rq9 to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran shugaban mulkin sojin jamhuriyar nijar janar abdulrahman chani ya rantsar da mambobin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar wato koldef da kuma mambobin babbar kotun ƙasa ta kurdeta da ke yi wa tsaffin shugabannin ƙasa da manyan jami'an gwamnati shari'a sabbin shugabannin hukumar da na kotun sun yi rantsuwar fara aiki a gaban shugaban mulkin sojan kasar wato zanar abdulrahman tani to sai dai an yi wa mambobin hukumar takwal def kwaskwarima inda aka mai wasu daga cikin mambobinta yan kasar da dama dai sun yi korafi game da sunayen wasu mambobin hukumar da suka ce sun taɓa aikata ba daidai ba saboda haka ma ba su cancanci kasancewa a cikin wannan hukuma ba taron wanda abdulrahman tani ya halarta na zama karin farko da ya taɓa bayyana a bainar jama'a tun bayan da ya jagoranci hamar da zaben shugaban kasar muhammad bazum a ranar 26 ga watan yulin da ya gabata wannan wani mataki ne na share fagen yunkurin da hukumomin mulkin sojan kasar suka sa gaba domin su binciken almudahanar da ake zargin an tafka a zamanin gwamnatocin da suka gabata shugaban kasar malawi lazarus shakwera ya dakatar da yin tafiye-tafiye zuwa kasashen ketare haka kuma ya ɗauki makamancin wannan mataki kan ministoci da jami'an gwamnatinsa a wani yunkuri na rage kashe kuɗin gwamnati matakin na zuwa ne sakamakon karyewar darajar kuɗin ƙasar yayin da ƙasar ta samu bashi daga asusun bayar da lamuni na duniya imf domin bunƙasa tattalin arzikinta mr shakwera ya kuma umarci dukkanin ministocinsa da yanzu haka ke kasashen waje da su koma cikin ƙasar an kuma rage alawus ɗin man fetur da ake bawa manyan jami'an gwamnati da kashi hamsin tattalin arzikin malawi na cikin mawuyacin hali da ya hada da karancin man fetur da iskar gas da kuma matsalar hawan farashin kayayyaki to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To Marilla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma farawa da shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun yadda yakin basasa a Sudan ya wurga al'ummar kasar cikin halin kakanikayi a fagen rayuwa da ni sunti zan jagoranci ɗauki ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. bayan yakin sudan ya shiga wata na takwas kuma ba tare da tsammanin yaushe da kuma yadda wannan yaƙi zai kawo ƙarshe ba abin da ake da tabbas kansa shine bayan mummunar girgizar da yakin ya haifar al'amura da alakar da suke tsakanin sojojin ƙasar da rundunar kai ɗaukin gaggawa da wasu ƙungiyoyi da jam'iyyun siyasa da suka kasance a baya ba za su taɓa dawowa daidai ba kamar yadda suke kafin ranar sha biyar ga watan afrilu na wannan shekara ranar da aka fara yakin musamman waɗanda suke da hannu a bular yakin ƙasar a aikace ko ta hanyar ruruta wutarsa ta magana kai tsaye ko a fakaice saboda gagarumin sabanin mahanga da yakin ya haifar tsakanin waɗannan ɓangarori da ƙungiyoyi an samu bullar buri da yawa da ake son cimmawa a muradun ciki da wajen kasar daga barkewar wannan rikici kuma wasu daga cikin waɗannan ɓangarorin yaƙi sun gina burinsu ne bisa sakamakon da ake sa ran za a samu a yaƙin dakarun kai daukin gaggawa sun yi tsammani saboda imani da lissafi cikin gaggawa cewa sojojin sudan sun kasance a mafi raunin matsayi kuma ba a shirye suke su shiga yaƙi ba kuma dakarun kai daukin gaggawa sun yi tsammani cikin sauri za su mame cibiyoyin gwamnatin kasar da dama kuma wasu daga cikin waɗannan cibiyoyi ne da farko suke da alhakin ba da kariya gare su bisa wannan yanayin ba su buƙatar yin aiki domin ƙoƙarin ƙwace iko da misalin fadar shugaban ƙasa cibiyoyin gwamnati ire-iren gine-ginen radiyo da talabijin da wasu muhimman sassa misalin filin jirgin sama na birnin hartum da wasu sassan gine-ginen rundunar soji da kuma da dama daga cikin cibiyoyi daban-daban na ƙasar amma lamarin bai kasance kamar yadda suke tsammani ba inda hasashensu ya zame ba daidai ba zaton su ya zame kuskure don haka sihiri ya juya kan mai yinsa sudan ta shiga cikin yakin da ba ta taba ganin irinsa a tarihinta na zamani ba kuma yakin ya haifar da bullar tambayoyi da suke buƙatar amsoshi daga cikinsu shine ta yaya dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da ƙawayensu suke gudanar da yakin nasu inda alƙalma masu yawa suke nuni da cewa ba zai taba yiwuwa su kwace iko da ƙasar ba cikin wani lokaci a yanzu ko a nan gaba kuma menene dalilin da ya sanya suka ɗauki kwace iko da wasu cibiyoyi waɗanda ba su da alaka kai tsaye da batun kwace mulki a ƙasar tun daga makon farko na bular yakin hakika bullar yaƙi a sudan ya janyo rushewar tsarin rayuwa a ƙasar inda wasu muhimman batutuwa a fagen rayuwa suka taɓarɓare misalin rashin samun ruwa tabbas hanyar da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka bi wajen ruguza cibiyoyin gwamnati musamman cibiyoyin ba da hidima irin su tashoshin ruwa a birnin hartum abu ne mai ban mamaki da ba a taba ganin irinsa ba babban birnin kasar hartum ya kunshi manyan tashoshin ruwa goma sha uku da aka rarraba a cikin yankunansa kuma waɗannan tashoshin ruwa suna wadatar da yankuna mafi faɗi da tsabtataccen ruwan sha mafi girma daga cikin waɗannan tasoshi dai shine tashar bahari mai ƙarfin samar da mita 280 sai kuma tashoshi na ondurman wanda ya haɗa da tashar bait almal tashar almanara da tashar alfat wanda ƙarfinta yake aikin samar da mita cubi 1,200 a jimilar yawan amfanin yau da kullum birnin Khartoum ya hada da tasoshi biyu na al da Soba ta yamma yayin da bahari ya hada da tashoshi biyu na bahari da al-ujalab waɗannan manyan tashoshi ne da suke gefen kogin nilu kuma suna samar da dubban mitoci na ruwa a duk rana hukumar kula da ruwa da kamfanin rarraba wutar lantarki ta sudan sun yi nuni da cewa kawo yanzu sun kasa shiga tashar ruwa ta bahari domin gudanar da aikin gyaran wutar lantarki ganin cewa mafi yawan 'yan kasa da suka bar yankunan khartum da ondurman da bahari sun yi haka ne sakamakon yankewar ruwan a wata sanarwa da hukumar kula da ruwa ta birnin hartum ta wallafa a shafinta na yanar gizo ta yi nuni da cewa mayakan 'yan tawaye ne suka kai wa tashoshin ruwan sha a birnin hartum hari kuma an sace ma'aikatansu lamarin da ya tilasta dakatar da samar da ruwan sha ga 'yan ƙasa wanda kuma hakan ya ƙara ta'azzaran halin da ake ciki hukumar kula da ruwa ta birnin khartoum ta kara da cewa dukkan yarjejeniyoyin sulhu da aka rattaba hannu a kai a birnin jidda na kasar saudiya sun tanadi janyewar dakarun 'yan tawaye daga cibiyoyin hidima da kauracewa wawushe kayayyakin fararen hula da suka hada da tashoshin ruwa amma 'yan tawayen sun yi watsi da dukkanin waɗannan yarjejeniyoyi, domin suna ci gaba da mame tashoshin ruwa kuma ma'aikatan tashoshin ruwan suna fuskantar hatsarin mutuwa kuma 'yan tawayen suna ci gaba da kama ma'aikatan tare da yin amfani da su a matsayin garkuwan kare su baya ga lalata gidajen ma'aikatan hukumar ruwan da yin garkuwa da iyalansu a garin bahari duk da sauye-sauyen siyasa da sudan ta gani waɗanda suke ɗauke da rikice-rikicen masu ɗauke da makamai a lokutan siyasa daban-daban amma ba su kai hari kan ababen more rayuwa ko kaɗan ba yana daga cikin masifar da sudan ta shiga bayan bullar masifar rashin ruwa a kasar sakamakon masifar yakin da kasar ta shiga batun yadda cibiyoyin kiwon lafiya suka shiga halin kakanikayi tun daga kwanakin farko na bullar fada a sudan a tsakiyar watan afrilu dakarun kai daukin gaggawa suka fara mamaye asibitoci a birnin hartum tare da kaiwa ma'aikatan lafiya har hare rahotanni sun bayyana cewa dakarun kai daukin gaggawa sun tilastawa jami'an kiwon lafiya gudanar da jinyar mutanensu waɗanda suka jikkata tare da yin garkuwa da ma'aikata da yawa daga cikinsu daga cikin asibitocin da aka kai samami, akwai asibitin koyarwa na birnin khartoum asibitin al-fu'at asibitin likitoci asibitin al-saha asibitin yastabshiron asibitin dar al-ilaj asibitin zaituna da asibitin kula da yara na doha a garin ondurman kuwa dakarun kai daukin gaggawa sun abkawa asibitin kula da haihuwa na addayat asibitin koyarwa na ondurman asibitin asiya da asibitin blue nile kamar yadda aka yi lugudan wuta kan rukunin likitocin da suke cikin sashen kula da kiwon lafiya da manyan makamai yayin da a garin bahari kuma aka mamaye asibitin koyarwa na bahari da wasu cibiyoyin kula da kiwon lafiya masu zaman kansu da na gwamnati kamar yadda a shiyar gabashin nilu kuma aka kai hari kan asibitin alban jadid da asibitin kiwon lafiya na gabashin nilu inda aka mayar da asibitocin a matsayin barikin soji tare da yin barna da rusa harkar kiwon lafiyar kasar ɓullar matsalar wawushe dukiyar mutane da kone-konen kasuwanni lamarin ya ƙara janyo gurguncewar harkar tattalin arzikin ƙasar hakika wani abin da ya baiwa al'ummar sudan da ma duniya baki ɗaya mamaki shine aniyar dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces da yin fashi da makami da rusa kasuwanni da suke birnin hartum waɗanda ba su da wata alaƙa da gwamnatin sudan ko wasu cibiyoyin kasuwanci mallakar kamfanoni masu zaman kansu da na 'yan ƙasa masu ƙaramin ƙarfi waɗanda suka gina su tsawon shekarun rayuwarsu ciki har da yankin kasuwar larabawa kasuwannin waya a ginin alsalam da na husumiyar albarka kasuwar ifiranji da ake kira da royal stone babbar kasuwa kasuwar gida kamar yadda aka rusa tashoshin jiragen ruwa kasuwannin ondurman da ke alshuhada da babbar tashar alwasta kasuwar al'umma kasuwar bahari cibiyar sa'ad ashira babbar kasuwa koko a gabashin nilo da sauran yankuna wanda hakan ya janyo hasarar makudan kudade na biliyoyin dalolin amurka galibin waɗannan ayyukan zagon ƙasa da sace-sacen kasuwanni da gidaje da bankuna an ɗauke su a faifan bidiyo kuma wani abin mamaki ne yadda wasu dakarun rundunar rapid support forces da kansu suke watsa faifan a shafukan yanar gizo-gizo da kafafen sada zumunta suna ganin hakan a matsayin wani abin alfahari da girma da ke nuna jarumtakarsu hakika yana daga cikin masifar da yakin sudan ya janyo gudanar da sace-sace da kwace dukiyoyi da kona bankuna abinda ba a taɓa tsammanin shi ba shine dakarun 'yan tawaye sun kai hare-hare tare da kwashe kuɗaɗe a bankuna da kuma rasansu a duk faɗin jihar khartoum da wasu jihohi inda suka yashe su gaba ɗaya yawancin waɗannan bankuna na kamfanoni ne masu zaman kansu yayin da wasu kaɗan kuma bankunan gwamnati ne kuma akasarinsu an wawashe su gaba ɗaya tare da lalata su a wani halin da ke kara janyo takaici rahotanni sun bayyana cewa ana ci gaba da gwamnati faɗa da ake yi tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces a sassa daban-daban na ƙasar ba tare da aniyar samun mafita ba kuma a cikin tsananin takaicin al'ummar sudan an kiyasta adadin waɗanda suka mutu da cewa ya karu zuwa kusan dubu goma kuma waɗanda suka rasa muhallinsu sun kai kusan miliyan shida ba baya ga hasarar dukiyoyi da ya haura fiye da dalar amurka biliyan 60 masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin ku huta lafiya. shirin Afirka a yau kenan yanzu kuma za mu kai ga shirin muna tafe ra'ayoyin ku masu saurare. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku shugaban kasar Ghana Nana Afuko Ado ya bukaci shugabannin kasashen Afirka da haɗa kai kan bukatar neman diya daga turawan mulkin mallaka kan barnar da suka yi a zamanin mulkin mallaka. ko ya kuka ji da wannan kiran nasa sannan kuna ganin akwai wani abu da zai iya shafe zaluncin da 'yan mulkin mallaka suka yi musamman a nahiyar ta afirka waɗannan su ne tambayoyin da muka mika muku a cikin shirin namu na wannan mako malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa jamhuriyar Musulunci mai magana Lawan Alhaji Abdu Agadas Nija. To ba abu mamaki ne ga bisa kan wanga magana da Nana a Adoyi shugaban kasar Ghana wanda ya bisa kan Turawa wanda suka ma Afirka mulkin mallaka su biya su diyyar su. Lallai mu wanga ba abu mamaki ne dama sai shugabannu ya kamata su yi tunani irin wannan saboda mu yanzu Afirka an dauke mu tamkar bayi mun wa mun musu mulkin sun mana mulkin mallaka sun ce sun bamu incin kanmu a takarda to amma har yanzu incin kan namu bai tabbata ba to ya eh, gaskiya mu wanga abu ne wanda ya kamata mu ce gaskiya mun jinjina ma mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na gidan rediyo ta hirar radio mai albarka magana musu mai dauko ga shugaban na kungiyar masu kira da sauran radiyo nan garin da magaram to wannan maudu'i da aka dora na eh, wanda eh, nana akufa ado ya nemi turawan mulkin mallaka da suka mallake mu domin su biya mu diya game da irin takaddamar da eh, badakala da suka yi a cikin kasashen mu na afirka to masha Allah da fatan wannan kira zai kai ga eh, kunnuwan eh, shugabannin mu na afirka duk da mun san shugabannin namu yanzu na afirka sun zama yan amshin shatan turawa to amma za mu ci gaba da addu'a da fatan Allah ya sa wannan haka ta cimma ruwa sashen hausa na gidan radio iran sunana sanusi madattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar to wannan bukatar da shugaban kasar ghana na na adidan ku Akufu Ado ya aike ma takororin shi shugabannin Afirka na su haɗa kai su nemi jiya daga hannun turawan da suka yi ma kasashen mu mulkin mallaka sakamakon aikin katobara da suka aikata mana a lokacin da suke mulkar mu wannan ya daidai sai dai kuma kash ba lalle ne haƙar shugaba Ado ta kai ga cimma ruwa ba musamman ma idan aka yi la'akari da cewa da yawa daga cikin shugabannin namu na Afirka sun zamanto 'yan amshin shatotin kasashen eh, da suka yi mana mulki ana mulkar su daga can su kuma suna yi mana mulki daga nan ma'ana ana ba su umarnin yadda za su mulki mulke mu sai dai mu fata da addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya kara karkato da hankulan shugabannin mu na Afirka zuwa nan Afirkar ta yadda za su yi mana aiki tukuru bil haki da gaskiya su tsamo mu daga cikin mawuyacin halin da da yawa daga cikin 'yan Afirka suke ciki ina fatan za ku tashi lahiya BOH Hausa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iraq mai magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari da magana mun Jamhuriyar Nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka yana so kuma ni dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan maudu'i to gaskiya kiran da shugaban kasar Ghana na na Ado yayi kan haɗin kai shugabannin kasashen Afrika na neman diya daga turawan mulkin mallaka to gaskiya wannan kiran dai abu ne mai kyau dan dai kuma aka ce abin zai wuya gurguwa da armar nesa amma ya kamata a ce shugabanni sun mai da hankali kan wannan magana ta shi shugaban kasar ghana ganin irin mulkin mallaka da turawan yamma suka zo suka yi a nahiyar mu ta afirka na gode ku tashi lafiya Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran da ke ban Iran. Sunana Sagiri Isaka, an nake malam makaranta ne a garin jamhuriyar Nijar. Ina so ra'ayi na game da wannan jarumci da shugaban kasar Ghana na akufo da ya nuna na cewa kasashen Afirka su haɗa kansu domin neman diya ga irin ta'annatin da tura suka mana a lokacin mulkin mallaka. Hakika duk wani abu da za su iya yi mana ba zai biya ba irin cin zarafi da kuma kaskanta kasashen mana Afirka da suka yi. To amma wannan abin da zai sa ya yi abu ne wanda zai nuna gushi kaɗan kamar yadda ake faɗi game da al'amarin turawa yadda suka kaka gida suka mai da afirka ƙasar su suka mai da afirka kamar wani yanki nasu saboda haka wannan guri na shi guri ne mai kyau kuma insha Allah duk da yake wasu shugabannin ƙasashen afirka suna dai da baƙaƙen wata ne amma da ganin an san kawai ba da hali irin na afirka ba da ra'ayi na cigaban afirka amma insha Allah wannan abu na na kufa ado zai kawo samun cigaba ga afirka insha Allah da assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa radio voh mai magana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar Gidigir, a jihar Zandara jamhuriyar Nijar. Dangance da maulin da kuka sa na wannan mako akan shugaban kasan Ghana na Akufo Ado da ta kira ga kasashen mulkin mallaka su biya kasashen Afirka biya wannan magana gaskiya ne kuma ina kira ga shugabanninmu na Afirka masu ra'ayin 'yan Afirka ba masu ra'ayin Turawa ba su goyi da bayan wannan magana kuma majalisar ɗinkin duniya ina kira a gare in dai majalisar majalisa ta ɗinkin duniya to ta goyi bayan wannan magana a fiddawa 'yan afirka hakkinsu domin su ma a ga eh, ana yi da suna gudun radio BOH. Assalamu alaikum BOH Radio Tehran da fatan kuna lahiya. Abdulbasi mai United daga jamhuriyar niger da Magaram. Muna godiya bisa wannan maudu'i da kuka dora. Bil hakika Nana Akufa Ado ya yi tunani mai kyau wanda ya cancanta ce shugabannin kasashen Afirka su mara mushi baya da zumma cewa lalle lalle ya dace a kwato ma afirka haƙƙinta wanda turawan mallaka suka mamaye suka yashi duba da cewa kowa ya riga da ya sani cewa turawan mulkin mallaka sun yi ta'asa sun yi barna wadda batta musaltuwa a kasashen mu na afirka don haka muna goyon baya bisa wannan shawara da nana akufa ado ya bada ubangiji allah ya ba su nasara allah ya ba su nasara abdulbasir united daga jamhuriyar niger da magaram ku tashi lafiya assalamu alaikum shashan hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran sunana usman mai dala bushari ta da magaram a nijar lalle kam nazarin da shugaban kasar ghana na na akufo ado ya yi na cewar yana neman haɗin kan eh, shugabannin afirka domin su su nemi diya na cin zarafi ko kuma na mulkin mallakan da eh, al'ummar turawa suka yi a kasashen mu na afirka gaba daya wanda mun sani a hakikanin gaskiya kowa ya san turawan nan da suka zo kasashen mu ba haka suka tafi ba sun tafi da arzikinmu da ma'adananmu da mu wanda kayayyakin al'adu har yanzu in sun basu gama game da su mu ba eh hakan ya yi daidai kuma ya kamata shugabannin afirka su hau nuna haɗin kansu akan wannan magana da shugaban ghana nuna akufo ado ko da ke wani lokacin eh, in aka yi nazari bisa kan hallo su ma shugabannin namu na afirka suna yi ne don wani eh, kamar tattalin arzikin kansu duba da abubuwan da a ya zamanto eh, kasashen turai ko da sun biya ta diya ya kamata a yi zamanto an yi amfanin kasa wanda zai amfani su al'umma kasashen da turawan mulkin mallakan nan suka tafi da arzikin su na gode sunana usman dala bushari ta da magaram a nijar a tashi lafiya Sashen Hausa na biyo mai magana Dalaji Jilima daga nan cikin birnin Kano a tarayyar Najeriya. A yanzu idan aka ce abu ne wanda ya yi safanci dukkanin abin da zan ji an ce an yi kira ga shugabannin kasashen nashi a Afirka. Su nake kallon su kamar irin irin kamar irin yan amshin chata ake cewa ko menene. A zaka ga a lokuta mabambanta takwarorin su sukan yi kiraye-kiraye akan wani tallafi da za su ba su na gudunmawa domin kasashen manyan kasashen duniya su kalle su a matsayin kasa ɗaya maɗaurin ɗaya tsintsiya ɗaya ke cewa ko maɗaurin ki ɗaya ya amma har kullun sai ka ringa ganin wannan abin yana tafiyar kamar biri a yashi har kullun irin wannan abubuwan mu ma'abota bibiyar al'amuran yau da kullum mukan kalle shi kamar har yanzu nashi afirka kamar har yanzu bata zama irin wannan ba a har kullun kuma za ka ga cewa suna cewa nashiyar afirka abu da kaza abu da kaza amma har kullun muna ganin abin kamar ba wani wannan ba wannan kira da yayi shugaban ƙasar ghana zan ce da zarar ya zama ya sun amsa kiransa to abu ne mai kyau wanda za mu ji daɗinsa sa musamman al'ummar dukkanin wanda ya danganci wannan abu idan aka ce diya irin ta kasance irin wannan abubuwa akwai buƙatuwar taimakon al'ummar kasashen um, duniya wato harkar diplomasiya ta shigo ciki to amma a lokuta mabambanta mukan kalli abin a matsayin rashin kamar haɗin kai na kasashen nashi afirka wannan shine dai a daga ce ɗalaji ma da kanan cikin birnin kano a tarayyar najeriya ina tare da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bi hausa mai magana aliyu ya hali na tsangaren nasarawa kuma ɗin galma gundu ma da jihar tawa a wakili da masu kira da saurare alhamdulillah ala kulli hal kamar da shugaban kasar Ghana ke bayani abin da ya riga abin Allah ya sa su gane su falka su gane cewa tura wannan masu jajayen kunnai makiya ne a gare mu sa'annan masu hasada ne dangance da haɗin kai na Afirka sa'annan masu yin keta ne dangance da ci gaban Afirka sa'annan turawa na rayuwarsu da gidajensu da komai na Afirka ba za su bari mu samu haɗin kai namu na haɗin kai na afirka ba akan ta da al'adodi namu akan addinin islama tabbas in ana haɗin kai a afirka tabbas insha Allah ta'ala wata baraka ko wani ɓacin rai ko wata sara ta dukiya ba za ta samu ba to shi yasa ko ganin muke so da shugaban ne su duka hangen turawan nan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran. Da farko dai mai magana zara dini filasuri jiyar lemo mazaunin akara kasar Ghana. Tabbas wannan kira da shugaban kasar Ghana Nana Akufo Ado ya yi na cewa kasashen da suka yi mana mulkin mallaka da su biya diya na abubuwan da suka aikata wa kasashen mutum daga kan cinikin bayi da sace mana kayayyakin tarihi da kuma ma'adinan ƙasa gaskiya tabbas ya yi kira lokacin da ya dace amma sai dai hanzari ba a gudu ba diya idan an biya shin muna fatan za ta zo ga su waɗanda taɓa kunnen waɗanda abin ya shafa To masu saurare kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH. Malami na gaba sai ka ja Uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu Radio BOH naji a uh, muhawarar da kuka sa akan kasar Ghana kunci shugaban kasar Ghana na Akufo Ado uh, ya buƙaci haɗin kan shugabannin ƙasashen Afirka na neman diya daga turawan mulkin mallaka kan barnar da suka yi a zamanin mulkin mallaka. to wannan abu ne wanda ina ganin kamar ya riga da ya wuce saboda duka abin da aka ce ya riga da ya wuce din ya kamata a bar shi shawara je guda ɗaya shine a duba yiwuwar yadda gobe za ta yi kyau da kuma abin da ake ciki yanzu a amfana ga duka ba wai abubuwan da suka wuce ba allahu ta'ala a alamu zan yawanci wanda aka yi wa wayannan abubuwan wasu ba sa raye da yawa haka kamata a ci yaran da suke tasowa an gina wani abun da zai ma'ana ci da su gaba ko kuma misali idan musu abu ba akwai ah, ninga irin waɗannan maganganu wanda suka wuce ba ya kamata a kalli gaba wannan ne shawara ta sunana kwamar sabi ibrahim jauna daga albasin jihar kano a najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu radio boh radio musulunci radio mai albarka muna tare da usman mamman daga nan birnin agadas wanda aka haida sani usman blad na ce wannan magana da shugaban kasar gane ihu ne bayan hari a gauhi ne yanzu ma tura an suka samu haƙƙin ku cinye shi ba wai zancen su biya ku diya ba a yanzu haka ma suna neman su wanda za su biya diya suke kokarin su kawo mu hari mai muka musu nan Nijar Allah kawai mu mutse so suka yi su katantana mu. yadda kuka ga ana ma waccan kasa wadda suke hada da Israel haka suka so su mu za har za su biya diya ce mu kwakai tsoron Allah suke ji ku dai ku yi kokari mu hada Kano mu mu Afirka Allah ce mu kuna tare da Usman Mamman daga nan birnin Agars wanda aka yi da sani Usman Bulat Hassan barka mu tashi lahaya ana muku fata alheri alheri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio boh sunana malam kabiru na ke na maraƙin guri kusa da makarantar malam abba mamba na masu kira da saurari na radio na afirka baki ɗaya alhamdulillahi wannan kira da shugaban kasar ghana ya yi gaskiya ni a ra'ayina sai ga ihu bayan hari ne yanzu shekara nawa ya yi saura ya safka wanda kuma ko da ya samu goyon baya tun da shi fara kira akwai wahala abin ya citira. kuma ko ya citira, tira yan ƙasa da yan afirka za su yi murnar wannan abu amma misali da allah zai kaddara a ɗauko kuɗin a biya na san ma ba su biya tun da sun riga sun wuce ba su biya to da allah ya sa za ya sa su biya shin wa ma za a ba kuɗin wane ne za a ba dan afirka ko kowanne za zuwa ce ga hakin shi wanda aka yi yakin duniya ko koya ne za a yi saboda haka kira ne suke da kansu cika arjihunsu don su je daga su sai ɗiyansu. sashen hausa na boh muryar musulunci suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria to hakikanin gaskiya wannan kira da shi shugaban ƙasar ghana na akufu ado ya yi akan wannan matakin biyan diya ga tura mulkin mallaka waɗanda suka yi musu mulkin mallaka a zamanin baya to gaskiya tabbas hakan ya dace domin ko ko ba komai wayannan kudaden idan aka biya diya za a samu kudaden shiga kana za a samu karfin gina makarantu asibitoci da ruwan sha da fatar allah ubangiji ya sa wannan kira ya dore kuma a yi amfani da shi suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama daga jihar kebbi a tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka eh muryar musulunci ta biyo ya farko dai suna na sani U alaska tun daga nan sasu burma cikin jihar ta magaram a shahoriyar nijar kya mun goyi bayan wanga magana da shugaban kasar ghana na na kufu ado da ya buƙaci haɗin kan eh, shugabannin ƙasashen afirka na neman biyan diya ga tura mulkin mallaka to hakan bai zo da mamaki ba amma me ya kamata wanga mutane tura na idan suka biya kuɗin nan ya kamata a ce eh, talakoki ne ya kamata ci amfana eh, da wanga eh, diya ba kashin dankali ba babba ya danne karami allah sa hakan hakasu ta cimma ruwa a tashi lafiya muryar musulunci ta biyu a sani dawo a laskacin daga nan tsatsun burma a cikin jihar da magaram a sashen hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta ira a magana kabiru sila usman daga nan bakin kasuwar transa da magaram jamhuriyar nijar mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta afirka to hakikanin gaskiya dangance da wanga kira da shu. shugaban kasar ya yayi wato Nana Adanko kofo Ado na ganin cewa shugabannin Afirka sun haɗa kansu don neman diya a kasashen Turawa musamman wanda suka azabtar da eh, 'yan Afirka baka kwata a kasashen Afirka daban-daban. To mu dai a ganin mu gaskiya wannan ihu ne bayan hari. Talakari da shugabannin Afirka ba su da haɗin kan da za su tunkari Turawa da irin wannan magana a wannan lokaci. Musamman inda in kai la'akari incin kan kan shi kanshi da Turawa wannan suka bamu incin kai ne suka bamu a takarda. Musamman inda zaka duba daga baya bayan akwai kasashe kasashe kamar irin su ƙasa ta jamhuriyar Nijar Mali Burkina wanda suka tashi haikan na ganin cewa dole dole sai sun samu incin kansu da kasashen eh, turayen yamma amma kuma wasu kasashen Afirka suke musu zagon ƙasa to hakikanin gaskiya kasashen Afirka ba su da haɗin kai da Assalamu alaikum biyo Tehran jamhuriyar musulunci mai magana Bilamina Gwarmaji daga karamar hukumar Ningiya a jihar Bauchi to ko shakka babu wannan haɗin kai da shugaban ƙasar Ghana na na Akufo-Addo ke nema ga sauran shugabannin kasashen mu na Afirka game da wannan zalunci na da turawan mulkin mallaka hakika wannan abu ne da ya dace to sai dai muna kira ga sauran mu na afirka mutakar za su mara wa shugaban kasar ghana na na akofo ado baya to su tabbatar sun yi ne domin kishin afirka ba ba domin kishin aljihunsu ba daga karshe dai muke addu'ar allah ya kawo mana ci gaba a kasashen mu na afirka da ma duniya baki daya na gode biyo head taron jamhuriyar musulunci assalamu alaikum ne jamhuriyar musulunci ta iran barka mu da fatan kowa yana cikin koshin lafiya to magana da na ku suleiman zangon su magalla jihar zanzandar Nijar to akan wannan muru'i na kudi to shugaban kasar ghana ni je a ra'ayina wanga magana taka da kai dai ba lalle ba ne ba dai saboda ni ne nesa, saboda gaskiya shugaban na afirka kanku baya da haɗu ko guda kawunan mu a watsa yake saboda duk abubuwa ga shi nan kasashe nawa aka ma cin mutunci Diga daga tura ne ko amma babu wani katabusu da aka yi to yanzu dai na farko ma dai ga shi nan da dan takaitacce dai ga sanar dai wala da aka kamar niger to ana da haɗin kan kasashen afirka gabaki ɗaya a haka ba ta kasance tunda duk afirka ce ta zo ta kashe ta zo ta kashe mu yanzu wace ta zo ta kashe mu wata ecowas wata me duka ina ce afirka ce ai to suka bi tura ko sai zo suke cimo mu mutunci da to ni da ana ra'ayi kenan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh radio jamhuriyar musulunci ta hiran sunana gwani lawan ali gamadan shugaban kungiyar kira da sauraron rediyo ta afirka reshen jihar kano kuma ina so in yi tsokaci dangane da wannan ina naku na ra'ayoyin masu saurare a wannan shugaban kasar ghana nana ko ado ya bukaci tura mulkin mallaka a kowace ya bukaci kasashen afirka da su mara masa baya wajen ganin tura sun biya diya da suka yi barna a lokacin da suka yi wato mulkin mallaka gaskiya wannan abu ne mai kyau matuka kuma muna fatan shugabanninmu na kasashen afirka su mara wa nana ko ado da baya domin a nemowa kasashen afirka afirka yanci domin tabbat turawan nan sun tafka barna to ma sauraron mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗoga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata ficewa idan allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka na agar suke cewa a kasance cikin ƙoshin lafiya Dokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na yammaci yanzu kuma za mu kai ga shirin mana tafe amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri wanda muke amsa tambayoyi da suka shafi al'amura na fikiyo ko kuke turo mana da tambayoyin nan mu karanta mu nemo muku amsa sannan mu karanta muku amsa mu ba ku ita To kuma yadda muka saba ne mukan bincika mu ga tambayoyin sai mu karanto su. Yau ma ga tambayoyi a gabanmu ga wani mai tambaya yake cewa Assalamu alaikum filin fikihu. Na fata kowa da kowa ana nan lafiya cikin yarda Allah. Tambaya ta ta shafi al'amari ne a bisa malaman fikihu. Shin bayan an idar da sallah wajibi ne a yi abin da ake ce masa zikirori wanda kuma sai an ɗauki carbi wajen yin wannan zikirori ɗin da Allah a amsa mu wannan tambaya domin wani yana nuna cewa ne idan mutum ma baya amfani da carbi ɗin wajen wannan zikirori da yake yi kama ba a karɓa ba to yaya al'amarin yake to malamin wannan tambaya kai ma tana da muhimmanci amma a gurguje abin da za mu amsa maka shine cewa lallai bayan an idar da sallah duk malaman fikiyo abin da suke nunawa shine mutum yana fita daga sallah ne a lokacin ya yi taslim wato ya yi sallama daga sallah bayan ya yi tashahud ya yi sallama to ya fita daga cikin al'amuran na sallah to kafin ya bar wannan begire gurin da yake sallah din abu ne wanda yake mustahabbi ya tsaya ya yi roƙo wajen allah subhanahu ta'ala ya yi bambaɗanci ya ƙanƙan da kai ya kuma yi zikirorin nan musamman azkar ɗin nan da ake kira da wato zikirori na azahara Salamu alaiha waɗannan zikirori allahu akbar allahu akbar 33 subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 zikirorin da kake faɗa kenan in ka ga za ka iya yi ba tare da carbi ba fabi hawa nema in kuma kaka ce da carbi ne za ka iya riƙewa ba tare da kayi wani abu na makuwa ba to wannan dai dalilin da ya sa kenan amma ba wai an ce wajibi ne dole sai da carbi mutum zai yi wannan azkar din ba zikirori ne waɗanda suke ma'asurai wanda kuma suna da muhimmanci mutum ya yi su bayan ya idar da sallah din to amma zancen cewa dole sai da carbi babu zancen dole ana mafi yawa ana yin da carbin ne saboda ya fi sauki wajen iya rike adadin 33 nan wannan ma 33 wannan ma 33 ko da ke waɗansu sun ce allawa kamar in 34 ake yi sauran 33 33 to idan babu carbi din wasu lokutan mutum zai yi wato kurakurai sai kaga ya ko ya rage daga 33 ko kuma ya ƙara su kuma irin waɗannan zikirori ɗin da aka ce ma'asurai ne an karɓo su ne musamman abin da yake sananne manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya ba wa Fatima ta zahara waɗannan ainihin ah, azkar ɗin wannan zikiri ɗin ta dinga yi to kaga ya zama ma'asur kenan wato karɓaɓɓe ne fitacce ne daga wajen magabata to idan ku haka ne ba a so mutum ya ƙara ko kuma ya rage wannan adadi da aka ce a yi din in ka ji duk wani zikiri da aka baka ko wasu addu'o'i da aka baka aka ce ka yi su sau kaza misali istighfari an ce mutum ya yi shi sau saba'in to ba a so ka yi sau saba'in da ɗaya ko ka yi sau ɗari ko ka yi sau sittin kar ka rage karka kara ƙara wannan adadin waɗansu da dama ba su san menene hikima ɗin ba akwai hikimomi akan mutum ya rike adadi ɗin da aka ce a dinga yi saboda haka a takaice ka dinga yin waɗannan azkar ɗin karka yi daga irin wanda da sun yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah sun bar sallah su sai su tashi su tafiya su to ubangiji subhanahu ta'ala ma baya son irin wannan abin da mutum ya domin kai kowaye kai baka isa ka ce baka bukatuwa wajen ubangiji ba dole akwai wata bukatuwa da kake da ita wajen Allah ta'ala ba ku lokacin da ya fi muhimmanci wajen neman buƙatuwar mutum zuwa ga mahalicinsa fiye da bayan ya yi sallah ya idar da sallah to kaga kenan ka yi azkar din sannan ka ɗaga hannu ka yi addu'o'inka ka nemi kusanci zuwa ga ubangiji abu ne mai muhimmanci a rayuwa to wannan a takaice kenan amma zancen cewa dole sai da tarbi kamar yadda na ce ba dole ba ne ba wajibi ba ne amma domin kai kanka ka samu kwanciyar hankali ka tabbatar wa kanka cewa ba ka shige wannan adadin da aka ce yi ba idan ka rike tarbi din sai ka ga cewa ka fi samun kwanciyar hankali wannan ne dalilin da yasa ake riko da tarbi din ba wani abu ba to ga wata tambayar ita kuma magani eh, wannan mai tambayar yake cewa a ko kuma take cewa domin ga sunan a ƙasa mai suna maryamu abdallah take cewa assalamu alaikum filin fikihu ina fata kowa yana kalau tambaya ta ta shafi alwala ne shin mutum saboda taƙiya zai iya yin alwala amma irin ta ahalin sunna ya wanke kafansa ya yi duk abin da ahalin sunna suke yi sai ya je kuma ya yi sallah ɗin ita ma irin da ahalin sunna suke yi saboda taƙiya yaya matsayin wannan sallah da wannan alwala ɗin kuma shin wajibi ne idan ya koma gida ya sake yin wannan sallah da alwalan ko kuma dai an karɓi wannan shi kenan don allah a bani cikakkiyar amsa Tun malama wato eh, wacce kike wannan tambaya amma dai fi sabillahi abin da muka fahimta a cikin wannan tambaya ta Shi shine cewa ke wato na gani minin ta? malama maryamu yauwa maryamu abdallah malama maryamu abdallah wannan tambaya da kika yi ya nuna mana ke mabiyar mazhaba ce ta ahalbeti wato ke yar shi'a ce kenan to idan kina bin mazhaban ahalbeti sai kika je wani guri a matsayin ki na bakuwa saboda jama'an da ke gurin sai ki cira zaki musu taqiya ka yi alwala irin ta ahlus sunna kika wanke kafa kika yi duk abin da suke yi sannan sallah ma da kika tashi kika je kika yi abubuwan da su ahlus sunna din suke yi to wannan sai mu ce wace irin taqiya ce shin taƙiya ce ta yadda dole dole ne sai kin yi wannan alwalan da wannan sallah a wannan gaban nasu a wannan gurin nasu sannan idan kika yi alwala da kuma sallah irin ta shi'a za su cutar da ke ne su zuba miki da jini su muzanta ki ko ba haka ba ne domin wani abu ne wanda yake mai muhimmanci a cikin al'amura na rayuwa ita al'amura na taƙiya ba haka kurin sakaka saboda kurin wasu jama'a sai ka ce za ka yi wani abu wanda kai ka san sallaka da alwalaka a wajen mazhaban da kake bi bata inganta ba domin ka yi alwala ka wanke kafarka a wajen alwalanka in kuma kai mabiyin mazhaban alibeti ne to wani alwala fa ta yi ba in ka je sallah ka yi abubuwan da suke yi misali kai kabalu ka ɗauki hannunka ka sa a kirjinka to kaga sallanka ta lalace to kuma kai ka ce wai kaya ne saboda taƙiya taƙiyan wace irin taƙiya taƙiya ce ka yi ta akan in ba ka yi hakan ba za su zuba maka da ka su kashe ka ko su cutar da kai ta wani bangare su yi maka dukan tsiya a gurin ko kuma ba haka ba ne saboda haka wannan malama maryam ke za ki ba da amsa in har ya kasance ba haka ba ne ba wai dukan ki za a yi ba ba zagin ki za a yi ba ba cutar da ke za a yi ba ba zuba miki da jin za a yi ba to babu wani dalilin da zai sa ki je ki alwala irin ta ahlus sunna ki wanke kafa ko kuma ki je sallah ki yi sallan da su ahli sunna suke saboda wasu abubuwan da suke a cikin sallolin su ba su inganta ba a fiqihun na ahlul bait alaihi salam to wannan sai ki duba ki tabbatar wa kanki akan cewa a wane yanayi kika samu kanki a wannan lokaci sannan kuma musamman a ce akwai yalwa na lokacin sallah din to ai za ki iya zuwa ki yi sallah din kamar yadda kika faɗa bisa kiya in ya zama dolan kenan in kika bi wannan ke kan kin san sallah ki da alwalan ki ba su inganta ba sai kin yi da su din kin gama in kika fito sai ki je gida ki sake sallar ki da ki sake alwala ki sake yin sallah in dai har ya zama dole sai kin yi ta taƙiyya din kenan amma dai abubuwa irin wannan lallai abi mazhaba ta ahlbaiti din abi koyarwa ta fiqihun malaman mazhaban albeti shine yake da ayyuka su zama ingantattu in ku aka saba to ayyuka sukan zama ba ingantattu ba sukan shiga wani wadi daban allah ubangiji ya nuna mana gaskiya ya isa mu tabbata a kanta to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai shirinmu na gaba wasu ala muhammadu wa alihi to masu sauraron mu da wannan ne kuma kawo karshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji shugaban adawar isra'ila yar lapid ya yi kira ga firaministan kasar benjamin netanyahu da ya sauka daga mukaminsa saboda gwamnatinsa ta kasa daukar matakan da suka dace kan yakin isra'ila da kuma hamas lapid ya ce yana buƙatar samar da gwamnatin da za ta sake gina ƙasar ko da kuwa jam'iyyar netanyahu ce za ta jagorance ta amma dai yana son shi netanyahu ya sauka cikin wani sako a shafin x wato tsofan twitter da lapid ya wallafa ya ce sojojin isra'ila da 'yan kasar sun nuna turjiya tun bayan harin ranar bakwai ga watan oktoba da hamas ta kai isra'ila to amma harin ya nuna gazawar gwamnatin kasar musamman firaministan ta ya kara da cewa abin da muke bukata a yanzu shine gwamnati ta magance matsalar tsaro da kuma tattalin arziki lapid baya cikin majalisar lura da yaƙi da aka kafa bayan harin da ƙungiyar hamas ta kaddamar kan isra'ilar a ranar bakwai ga watan oktoba kasar afirka ta kudu ta shigar da kara a gaban kotun hukunta mai laifuka ta duniya icc da ta buƙaci kotun da ta gudanar da bincike kan zargin da ake yi wa isra'ila na aikata laifukan yaƙi a zirin gaza shugaban afirka ta kudu sir ramaphosa ya sanar wannan matakin da kasar ta ɗauka kan isra'ila wanda ke zuwa a daidai lokacin da 'yan majalisar kasar suka tabka muhawara a wannan alhamis kan yiwuwar rufe ofishin jakadancin isra'ila da ke kasar ta afirka ta kudu kasalika 'yan majalisar na duba yiwuwar katse duk wata hular diplomasiya da isra'ila har sai ta amince da take ta bude wuta a gaza shugaba ramaphosa wanda ke magana a qatar ya bayyana cewa lalle kasarsa ta yi amanna cewa isra'ila ta aikata laifukan yaƙi tare da kisan kare dangi a zirin gaza inda dubban falastinawa suka rasa rayukansu tare da ruguza asibitoci da kayayyakin more rayuwa na al'umma ko da yake dai afirka ta kudun ta ce bata ji daɗin abin da ƙungiyar hamas ta yi ba a isra'ila inda ta kashe mutane akalla dubu da ɗari biyu to ina ga kuma da wannan neman maka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai can gobe da safe idan fa an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku ke cewa bisalam makwana lafiya daga nan birnin Tehran Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.